alhamis biyar ga watan oktoba na shekara 2017 za a dawo ci gaba da fafata a fagen tamola bangaren wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha za mu fara da nahiyar turai inda a yau din za a fafata wasanni da dama ga wasannin inda za su kasance kungiyar kwallon kafa ta kasar azerbaijan a gida za su karbi bakuncin czech republic da misalin karfe biyar na yammaci agogon najeriya armenia kuwa za ta marabci kungiyar kwallon kafa ta poland ne da misalin karfe biyar yayin da misalin karfe takwas saura kuta ko za a fafata wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta montenegro da kungiyar kwallon kafa ta kasar denmark sai san marino su karbi bakuncin norway scotland kuwa a gida za su barje gumi da slovakia ita kuwa northern ireland za su barje gumi da germany yayin da ingila za ta karbi bakuncin slovenia malta a gida za su fafata da lithuania ne sai romania su karbi bakuncin kazakhstan idan muka dawo bangaren nahiyar amurka ta kudu kuwa a yau din za a fafata wasanni biyu ne shi ma na neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 ga yadda wasan zai kasance bolivia a gida za su karbi bakuncin brazil da misalin karfe 9 na dare agogon nigeria sai venezuela da misalin karfe 10 su fafata da kungiyar kwallon kafa da kasar uruguay a can yankin asiya kuwa za a buga wasa ɗaya tilo ne shi ma na neman shiga gasar cin kofin duniya na 2018 da za a yi a kasar rasha inda syria za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta australia da misalin karfe 1 da rabi na rana agogon nigeria Niger, kamaru da kasar chad za mu leka bangaren fagen saye da sayarwa na 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda manchester city na kasar ingila take shirin shan gaban manchester united wajen sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta new york city mai suna jack harrison dan shekara 20 da haihuwa a duniya shi ko robin bonfa Salisu dan shekara talatin da hudu da haihuwa na shirin barin kungiyarsa ta fana bace ne don koma kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord da taka leda a karshen kakan wasan bana. Manchester United tana dab da neman tana dab da cin yarjejeniya da dan wasan tsakiyar fale da dan shekara 29 da haihuwa kan batun sabunta kwantirakin sa na ci gaba da zama a kungiyar ta Manchester United ana sa kam shirin kammala abun kafin nan da sati mai zuwa. ita ko kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Liverpool sun jera sahu ɗaya ne wajen zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna Javi Pastore ɗan shekara 28 da haihuwa wanda dama tuni ya nuna aniyarsa na barin kungiyar kwallon kafa ta PSG abinda ya sa sawaka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.